karfe bakwai ce cefa agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kinan da karfe shida agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa ka lalabo a kan mitoci shida. abdullahi isa da fata an wayi gari lafiya jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan safiya a najeriya za ku cewa gwamna babagana umaru umara zulumki na na jihar borno ya jagoranci tawagar gwamnati da ta hada da wasu ministoci da suka isa kasar chadi a burkina faso kuma majalisar sojan kasar ta koma teburin tattauna da kungiyoyin kwarugon kasar bayan shafe kusan shekaru hudu da yanke duk wata hudda da su babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kashedin cewa kamata ya a kaucewa matakin share wata al'umma daga doron ƙasa. sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musamman da tarayyar najeriya inda kamar yadda aka ja karin labaran duniya gwamna baba gana umar zulum na jihar borno ne jagoranci tawagar gwamnatin najeriya da suka hada da ministan jin kai dr yusuf tanko da kuma shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira domin dawo da mutane dubu bakwai da casa'in waɗanda rikicin boko haram wa barin garuruwansu zuwa ƙasar chadi shekaru goma da suka gabata ga kaɗan daga cikin jawabin nasa few months ago, we received a letter from the Nigerian refugees that are sitting here, that are staying here in Bagasola. Watanni biyu da suka wuce mun samu wasiƙa daga 'yan gudun hijiranmu a Najeriya da ke zaune a Bagasola a nan jamhuriyar Chadi, inda suka ce suna so a mai da su gida bisa raɗin kansu. bisa wannan ne gwamnatin najeriya ta shirya mayar da su gida cikin mutunci ba tursasa su aka yi ba mun zo nan kan yarjejeniyar ta fahimtar juna tsakanin gwamnatin najeriya da takwararta ta kasar chadi karkashin jagoranci mai girma ministan kula da harkokin jin kai na najeriya da gwamnatin lardin la wanda shine yake wakiltar kasar chadi a nan babban manufar mu ita ce mu tsara yadda za a mayar da waɗannan 'yan gudun hijira gida wadda tuni muka fara shirin mayar da kashi na farko ina yaba gwamnatin kasar tare da shugaban najeriya najeriya wadda ya bamu dukkanin goyon baya da tallafi domin samun nasarar mayar da waɗannan 'yan gudun hijira bisa raɗin kansu a najeriya dai 'yan majalisu karkashin kwamitin sake duba kundin tsarin mulki a jiya alhamis sun gabatar da shawarar kafa sabbin talatin da 31 shawarar sabbin jihohin na kunshe ne a cikin wata wasiƙa da mataimakin kakakin majalisar benjamin kalu wanda ya jagoranci zaman majalisar ya gabatar a zauren kwamitin ya ba da shawarar kirkiro sabbin jihohi ɗaya a kasar chadi alamaye alina firaministan kasar da aka sake damkawa nauyin jagorantar gwamnatin kasar tun a ranar 4 ga watan nan da muke ciki ya fitar da jerin sunayen sabbin ministoci da za su dafa masa wajen tafiyar da ayyukan gwamnatinsa sanarwar da aka fitar a jiya alhamis ba tare da samun wani babban sauyi ba idan aka kwatanta da tsohuwar gwamnatin da ta gabata wani abin lura a nan shine sabuwar gwamnatin a cikin wannan sabuwar gwamnatin fitar ministan harkokin waje abdurrahmana kulamala wanda ya share kusan shekaru takwas a wannan mukami ya kuma shugabanci hukumar sa ido da kuma tafiyar da yarjejeniyar tsaro tsakanin kasar ta chadi da faransa wacce ta kai ga janyewar dakarun faransa daga kasar ta chadi a burkina faso majalisar sojan kasar ta koma teburin tattauna da kungiyoyin kwarigon kasar bayan shafa kusan shekaru hudu da yanke duk wata hulɗa da kungiyoyin sake koma inuwa daga sake koma inuwa ɗaya kenan tsakanin gwamnatin rikon kwaliyar kasar ta burkina faso da kungiyoyin kwadugo zai mayar da hankali ne kan matsaloli da ma'aikata ke fuskanta a wannan ƙasa musamman aiwatar da alkawaran da gwamnati ta ɗauka tsakanin shekarar 2015 zuwa 2021 ra'ayoyin jama'a sun bambanta dangane da matakin korar kungiyoyin agaji da mahukunta ke yi a jamhuriyar Nijar, inda a baya-bayan nan dai suka buƙaci ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross ko Croix kenan da ta gaggauta ficewa daga ƙasar. To sai dai masani a game da muhimmancin ayyukan irin waɗannan kungiyoyi na ganin cewa akwai buƙatar nazari kafin ɗaukar irin wannan mataki ga abin da yake cewa. To wannan kamar taka birki ne gwamnati take nema ta musu. Kuma bancin ma zarge su da ake yi kamar na ruwa-ruwa da suke a kan agajin da suke samu da sunan taimaka ma wa'annan kasashen da harkar tsaro to wannan zai taka musu birki to amma kamata a rabe eh, ɗaukowa da abawa tunda a cikin ƙungiyoyin ma akwai wanda an san dole ba ta rusu ba ta mai wannan kwanan da ake cice kuce akan ta ita kurwa rushi a hukumance gwamnati ba gaba takarda wanda ta hudu ta tsida ta tunda an san da sare ko inda ake yaki ita croix rouge dole he da ita duk a dawo ku musamman ita ta gwamnati a gaba za ta yi amfani da ita kamar ya shahi abin masanyar birsuna tsakanin wanda take yaƙi da su akasari ta wannan kungiya ta kasa da kasa croix rouge ita take take shiga tsakani kenan akwai wahala gwamnati ta zo ta ce gaba ɗaya ta rushe ta amma dai na ga da aka yi wata hanya ce na gwamnati na ta kwaramta mata ta sake daidaita sahu akan yadda take gudanar da ayyukanta a bisa zargi da ake mata akan aikin da take wani masanin tasirin kungiyoyin ayyukan kungiyoyin agaji kenan a jamhuriyar Nijar labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi kawancen 'yan tawayen m23 da afc sun sanar da kafa gwamnati a birnin goma na lardin kivu a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo wancan da ke zuwa a daidai lokacin da shugabannin kasashen yankin kudanci da tsakiyar afirka ke shirin shiga wani taro a yau da nufin lalubo hanyoyin warware rikicin kasar azima bashir aminu ta hada mana rahoto a kai sanarwar mai dauke da sa hannun jagoran m23 bertrand bisimwa da jagoran tsare-tsare na afc nan ga yubelu na zuwa duk da yadda mayakan ƙungiyoyin biyu ke ci gaba da faɗaɗa mamayar da suke yi wa yankunan inda kai tsaye suka tunkari bukabu sanarwar ta bayyana sunan bahati Alhaji Musanga a matsayin gwamnan arewacin Kibu sai Manzi Ngarambe a matsayin mataimaki mai kula da lamuran shari'a da kuma Amani Bahati Shadrack a matsayin mataimaki mai kula da tattalin arziki da harkokin kuɗi. Sauran sun kunshi Mukadisi Niragiri magajin garin Birna na goma sai Abdul Bukulu Crispin a matsayin magajin garin Kirsimbi sannan Kulu Musubawo a matsayin magajin garin Kirimbu. Kowane lokaci a yau Juma'a ne ake shirin faro taron shugabannin kasashen yankin kudanci yammaci da tsakiyar afirka a tanzania da nufin lalubu hanyoyin warware rikicin jamhuriyar demokradiyyar ta congo taron da tuni shugaba felix sakiri ya tabbatar da cewa zai halarta da yake babu tabbacin zuwan paul kagame a gaida babu shiraminu muna da kongo ɗin da rahotanni da ƙasar ke bayyana cewa ƙungiyar ta m23 da ƙawayenta sun kwace garin yabube da ke da nisan kilomita 100 daga arewacin birnin bukabu wani mazaunin ƙauye ya tabbatar da cewa 'yan tawayen m23 sun shiga birnin ne da safiyar jiya laraba inda aka bayyana cewa da dama daga cikin mazauna garin ne suka tsere daga yankin 'yan lokuta bayan shigowar 'yan tawayen na m23 a wani lokaci da 'yan tawayen na m23 ke ci gaba da sa kai a wannan yaƙi da dakarun dakarun gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo malawi ta sanar da janye dakarunta daga wannan ƙasa a wata sanarwa daga shugaban ta malawi lazarus sanyawa ya bayyana cewa yana mai umartar dakarun tsaron kasar da su fice daga wannan kasa bisa dogaro da yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta da aka cimma da kungiyar ta m23 yarjejeniyar da 'yan tawayen suka bijirewa sai dai a daidai lokacin kuma kasar burundi ta sanar da tura sojoji da za su dafa wa dakarun gwamnatin kinshasa a wannan yaƙi da suke yi da 'yan tawayen na m23 babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kashirin cewa kamata ya a kaucewa matakin share wata al'umma daga doron ƙasa wannan ya biyo bayan sanarwar da shugaban amurka donald trump ya yi na cewa akan kwashe falasinawa daga gaza zuwa wasu kasashe bayan ganawarsa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ga kaɗan daga cikin abin da yake cewa a ƙoƙarinmu na neman maslaha kada mu ta'azzara matsalar yana da kyau mu aiki bisa doron doka yana da mahimmanci mu kauce wa kowane irin nau'i na share wata al'umma daga doron ƙasa dole mu jaddada batun samar da kasashe biyu kuma zaman lafiya mai dorewa zai ta'allaka ga ci gaba da aka samu wajen samar da kasashe biyu kawo ƙarshen mamaya tare da kafa 'yantattar ƙasar falasɗinu da gaza a matsayin wani ɓangare nata kasar falasdinu da za ta kasance kusa da isra'ila ita ce kawai maslaha mai dorewa a gaba da zaman lafiya a gabas da tsakiya fasar kalaman sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kusan mako ɗaya da shugaban amurka donald trump ya sanar da ɗaukar wasu matakai na saka haraji kan wasu daga cikin hajoji da ƙasashe irin su canada china da mexico ke shigowa da su ƙasar colombia ta sanar da lalubo wata sabuwar hanyar kasuwanci ta teku wadda za ta haɗa babbar tashar ruwan teku da tekun pacific da birnin shanghai na ƙasar china a haka colombia na kokarin ganin ta karfafa dangantakar ta da kasar ta cana biyu bayan matakai masu tsauri da amurka ta ɗauka a 'yan kwanakin nan karfe bakwai da mintuna goma lokaci ne na sauraron labaran wasanni zainab ibrahim kina ta kwankwaɗin ruwa tun da sai barka da shigo <laughs> <laughs> barka da aiki ya gajiya ya jiki kuma to alhamdulillah to ba da ida da ida zamu somawa Hukumar kwallon kafar kasar Kenya FKF mhm. ta kammala shirin nada tsohon dan wasan Afirka ta kudu benin Makati a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar Harambee Stars. Waɗanda suka taka leda kenan a bafana bafana. Haka. To tsohon mataimakin mai horar da 'yan wasan na Manchester United dai ya shafe watanni yana wato tattaunawa da FKF ɗin kuma da alama yanzu an amince da yarjejeniyar. To kazalika dai jinkirin bayyana Makati a hukumance ya samo asali ne sakamakon wasu tsare-tsaren cikin gida na kungiyar da kuma kalubalen da kungiyar ke fuskanta daga tsohon mai horaswar wato mai horaswar ta egin firat wanda ke neman kudaden da ba a biya shi ba to a nan kuma gabanin fafatawar da za a yi da tawagar najeriya a wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2026 mai zuwa kenan hukumar kwallon kafar rwanda na shirin sanar da sabon mai horas da tawagarta a vubi a mako mai zuwa rwanda za ta kara da super eagles ta najeriya a wasan neman cancantar shiga gasar cin gofen duniya ta shekarar 2026 da ke tafi to tun bayan tafiyar Thurston spittler tawagar ta kasance ba ta da mai horaswa to sai dai a jiya alhamis ne hukumar kwallon kafa ta rwanda din ta tabbatar da cewa za a bayyana sabon mai horaswar a cikin mako mai zuwa kuma ana sa ran fara shirye-shirye shirin tunkarar fafatawa tsakanin tawagar da najeriya nan take wasan da ake sa ran zai gudana a ranar 21 ga watan maris mai kamawa a filin wasa na amahoro da ke kigali To an yi wasanni da dama jiya Alhamis Abdullahi Isa ga kuma kaɗan daga cikin su. ai suna da yawa kungiyoyin naka <laughs> wato karkashin siri A ta mhm, Italiya haka Fiorentina ta lallasa Inter da ci uku da nema mm kuma a uh, copa de rey real solidad ta wato sociedad kenan mm -hmm. uh, ta lallasa osasuna da ci da nema haka ma dai barcelona ta lallasa valencia da cibiyar da nema wai wai wai wai A nan kuwa Liverpool ta doke Tottenham Hotspur da ci hudu da nema yayin da AS Alkamar Uh, ta doke quick boys da ci uku da ɗaya. jiya wace rana bai jiya alhamis alhamis gashi na ana ta ruwan <laughs> kwallaye zainab <laughs> to zainab a gashe ke madalla haka ke daga nan sashen hausa na radio faransa kamar yadda aka saba a duk juma'a a yau ma mun tattauna da sagir kano sale sks kenan editan aminiya da ake wallafa a najeriya domin jin wasu daga cikin muhimman labaran da jaridar take dauke da su ga tattaunawarsa da nura ado suleiman waɗanne labarai jaridar aminiya take dauke da su a wannan makon babban labarinmu a wannan mako taken sariruwai garin da ake haƙar ma'adanai na miliyoyin naira a kullum a wannan labari ya mai da hankali ne kan garin Ridway da yadda ake wato harkar haƙar ma'adinai tun kafin zuwan turawa mulkin mallaka inda saboda yawan albarkar ma'adinai mutum ɗaya kan sayi kusa ta naira miliyan 100 a yini guda akwai kuma wato yadda za a ji tsohon firaministan birtaniya john mayo da ya zo wannan gari ya kuma aikin haƙar ma'adinai da kuma wato buƙatun mutane na wannan gari da suka ce duk da waɗannan arziki da Allah ya wa garin nasu sun shafe shekara goma sha biyar suna bin gwamnati ta gina babbar hanyar garin amma abin ya gagara to sannan muna da labari kuma kan dakatar da dakaci da aka yi kan zarginsa da sassara wani maraya sai kuma labarin 'yan gudun hijira na wato yankin arewa maso gabashin najeriya musamman jihar borno da suka tsinci kansu a kudancin najeriya da kuma yadda rayuwarsu ta sauya sannan akwai yadda ake samar da madarar nono ta naira biliyan biyu har da miliyan ɗari biyu a jihar kano sannan akwai labari kan idda aka kwana kan dambaruwar wato babban taro na alkur'ani da za a yi da taken taron ƙur'ani tsakanin magoya baya da masu kushe. to bari mu je ga labarai na kasashen ƙetare an maka ƙasashe kuma muna da labari da taken trump na son karɓe ikon yankin gaza da kuma sauyawa falasɗinawa matsuguni to sai labaran al'ajabi inda muke ɗauke da labarin wasu ma'aurata da maƙotansu suka maka su a kotu saboda caran zakaransu ya addabi maƙwabta akwai kuma labarin wani wanda ya yi wa kansa keji don ya daina shan sigari to sai shafukan marubuta na musamman da dangoginsu da shafin misali na muhawara a wannan mako muhawarar mu ita ce shin da ai sulhu da 'yan bindiga da kuma a yaƙe su wanne ne zai fi kawo maslaha akwai kuma wato ladubban neman matar aure wanda a wannan makon muke ɗauke da kashi na biyar ga masu son su yi aure ko su ƙara ina ganin wannan zai yi matuƙar amfani a gare su. To Malam Sagir kada a yi tuya a manta da albasa sai kuma a taɓo labarin wasanni. a fannin labarai na wasanni muna da labarin yadda kasuwar 'yan wasa ta kaya da kuma yadda ta rufe waɗanda aka saida da inda suka koma duk za a samu waɗannan a shafin aminiya.ng ko kuma shafukanmu na facebook da twitter da instagram da tiktok da ma youtube at aminiya trust to sagir kano sale editan jaridar aminiya muna godiya kan waɗannan bayanai da ka yi mun gode <laughs> kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a. Filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci mu a kwarya, kama daga tsaro, siyasa,